gonna. uwa matasa kamar yadda kuka ji shirin labarin matasa kuke saurari a daidai wannan lokacin. Daga nan ɗakin maganar studio Kalangu kuna tare da ni Fanta Shamsu da yar uwata ta kaina Rabia Isufu mai Kano. Ya ne Rabi kina lafiya? Lafiya kalar Fanta masu shirarren mu dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare to Fanta. Ina da ina ne jirgin namu za a sauka a yau? To Rabi jirgin shirin namu a yau zai fara ne da jihar Difa domin yin tsokaci akan wani zaman tattaunawa tsakanin matasa. Sai kuma taƙaitaccen rahoton mu da zai nufi jihar su domin taɓo zancen tsadar kuɗaɗen aure. Tofa sai mu rufe filin namu da wasannin motsa jiki tare da ƙungiyar Kwasni mai kula da shi Olympic na nan Niger. Rabi da fatan kin ɗora ɗamarar kiɗan domin kamar yadda na faɗa miki yau difa zamu. Aike ke jira kawai. To menene ake yi a can kin? To a can dai Rabi masu kamawa ƙasa wajen ci gaba sun shishirya zaman tattaunawa tsakanin matasa a cikin satin da ya gabata. A ah, ke an yi haka. Wannan zaman tattaunawa dai da aka yi domin bunƙasar da kwanciyar hankali da zaman lahiya. Ai mai ɗaukan rahoton namu Lawan Bukar ya tunkari Malam Kabiru Yawale manajan ONG Church a can difa ga bayanan da ya yi. Wurin da muka saka a gaba ta hanyar wannan haɗuwa tsari ne na muhawara inda muhawara ce da take wakana a cikin duka gundumomi akwai mai nusurwa shatimari yaskeru kabalewa da boso kowace gunduma za ta haɗa matasa wajen saba'in maza da mata domin tare su kama hannuwan juna samar da hanyoyi da za su kawo gudunmawarsu saboda su ne manyan gobe kuma wannan zaman taron zai wakana kwanaki uku don cimma muradun da muka saka a gaba wajen samar da zaman lafiya a cikin wannan jihar. mu na gaba Rabi na san zai birge ki sosai din da zancen fashion ne ake ko in ce gwada kyau ba. Ai kamar kin sani me ke labari a wannan fannin? Gasar sarauniyar kyau Rabi za a yi wato Miss Niger na wannan shekara ta 2020. Ana na ana ta shirya shi za a fara zaben wakilan jihohi ranar 1 ga watan Ut sai kuma gasar karshe da za ta wakana a nan babban birnin Yamai ranar 7 ga watan november. Har an fara rubuta sunayen mu. Ai kewa kin san ina sha'awar wannan fannin musamman ma yanda shi gombana ya birge ni wato mata masu kokari wajen bunƙasar da zaman lahiya da haɗin kan jama'a. Abokiyar aikin mu Hauwa Mamman ta tinkari mai kula da tsara gasar wanda ake ce ma Hassan Abdullahi. Yanzu haka mun mika kiraye-kiraye ga masu son ajiye takara. Za mu shirya zaben gasar sarauniyar kyau ga dukkan jihohi. Daga baya jihohi takwas da aka zaba za su haɗu a nan Yamai. A halin yanzu mun samu mata arba'in da shida da suka ajiye takarar su. A cikin jihohi ma babu laifi. Wannan zai ƙara fito da kyawun mata a Nijar. Kenan abu ne mai mahimmanci ga matasan Nijar. Richard. Kamar yadda muka sanar da ku 'yan uwa matasa satin da ya gabata gasar nan ta Tramplin John Talon gasar gano sabon tashe wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye ta ida a ranar Lahadi da ta gabata. Haka ne Rabi kuma ranar Lahadin ta gabata wato 21 ga watan Juin ta faɗo daidai kenan da ranar da keɓe domin kaɗe-kaɗe da raye-raye. Ga rahoton abokin aikin Musa Mira C'est pour tous tun rêveurs, ceux-là qui rêvent de réussir dans la vie, mais qui n'ont pas de but précis. cikin wani yanayi ne na biki duk da rashin halartar 'yan kallo aka gudanar da gasar kashe ta matasa masu fasa'a a wannan shekara makasudin da ake son cimma ta hanyar wannan kwambala tun yau da shekaru biyar shine na tantance sabbin masu fasa'a da kuma taimaka masu rungumar sana'ar kiɗi da waƙa wannan shekara maimakon waɗanda suka lashe uku guda kaɗai ne zai lashe gasar alain franklin ɗaya daga cikin masu shiryawa ya amsa tambaya. waɗannan mutane uku da suka ce tukuici mun ga ba ma iya cimma muradunmu sai muka yanke shawarar maimakon mu naɗi faifan bidiyo da waƙa ya dace mu mayar da hankali ga mutum ɗaya abin nufi a yi masa albam saboda an san cewa mutumin da ya yi waƙoƙi da yawa ya fi sauƙi ga mutumin da yake da faifan waƙa ɗaya ko hudu bayan ta bayyana gamsarta ga waɗanda suka shirya gasar mari jallo da ta lashe gasar gasar tana mai cike da imani tun farkon wannan gasa. Gaskiya na ji daɗi tun da dama shine na in lashe wannan gasa saboda tun da na fara wannan gasa nake cewa ya kamata ake na kai ƙarshe ya kamata in lashe gasan nan gashi kuma haka Allah ya so. Tuni wanda aka gaita a taron karawa juna sani tare da 'yan takara a cikin tsarin gasar almaida na kungiyar tal national ya nuna goyon baya ga takarar mata tare da wani tukuici na mamaki. da wahalhalu da ta ci karo da su ta ci gaba har ta zo matsayin da take a yau a wannan gasa don haka ne tal national ta yanke shawarar ba da tukuici ga macen saboda karfafawa mata su shiga a cikin harkokin waƙoƙi ba mu da da yawan mata a nijar da suke waƙoƙi gasar trampoline kamar wata makaranta ce domin a kowace shekara a tsawon watanni takwas ana horar da sabbin masu fice a bangaren kiɗi da waƙa a nijar Yanzu kam sai mu koma jihar Agadez inda samari musamman waɗanda suka kai aure suke kuka da yadda kuɗin aure yake da tsada a jihar su. Ani sai karim abokin aikin mu daga jihar Agadez. Tsadar sadaki a garin Agadez na tada hankalin samari matasa da dama da ke shirin yin aure domin girka iyali wasu a cikin su na ganin sadakin ya yi yawa. Gaskiya munan matasa Agadez sadaki ya mana tsada. Daga shekka dari biyar zuwa miliyan guda dari ba mu iya abin ya yi yawa. Sana'ar da muke kuma ba mu da karfin da za mu iya biyan miliyan ragon guda ko kuma jikka ɗari biyar muna kira ga uwayen mata su rage sadaki don mu samu mu mu yi armi gaskiya abu ne ya muna sada sadaki daga jikka ɗari biyar zuwa miliyan mu matasa ina za mu samu wannan kuɗi muna so armi amma ba kuɗi a ganin uwayen ɗiya matan tsadar sadakin ya danganci ne da yanayin rayuwar da ake ciki yanzu se biyan normal da gaskiyar mu da muke tambayar kuɗin aure da yawa a wannan zamani tunda kayan ɗaki tsada gare su ga kuma shirya liyafa ga yin kuma kayan lehe na amarya ga kuma lehen da uwar amarya ke yi masu rikai shi kin matsa da gare shi shirye-shiryen aure kan akwai wuya balle ma da uwar iya wani bin kuɗin auren ma bai isa sai mun ki bashi nan mu ki bashi can ina da iya 'yan mata amma in ba miliyoyi ba ni ba da wasu 'yan matan da aka wa tambaya akan wannan batu sun ba da ra'ayinsu ne ke zan zauna da mai gida na ni macen kenan ya kawo abin da a gare shi mai auren kawai ni wanda nake so ko da shi ka hamsin na a jurin shi ya kawo kan shi dai wani zanken kuɗi kawai tsakanin masoya ne ko ba kwandala sai a aure idan ana son juna ni a gani na in kana son mutum ba za ka yi mishi tsadar kanka ba harkan miliyoyi in miji yana da kuɗi sai ya yi mana in kun baya da hali 'yan matan ya kamata su gane so ya fi komi Wani bin ana samun wasu samari matasa masu hali da ke bada wannan aunin sadaki mai tsada masu neman gasa da su na iya shiga wani dogon tunani. Yanzu sai mu je filin namu na wasannin motsa jiki. Balolan Majar Jibrila Hima mataimakin shugaban kungiyar da ke kula da Jo Olympic ta kasar Nijar wato Kosni ya fitar da sanarwa a madadin rana ta 72 ta Jo Olympic a ranar Talatar ta gabata. Ya sanar da cewa kungiyar ta rike alaka da sauran kungiyoyin wasannin motsa jiki. Ya kara da yin kira zuwa ga dukkan masu hannu a cikin wasannin motsa jiki na kasar akan su hada kawunan su su ci gaba da kulawa da dokokin kungiyar da dokokin yarjejeniyar wasannin. ana muka kawo ƙarshen shirin labarun matasa na marzaitan wannan ranar asabar za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta idan kuna amfani da layin airtel a huta lahiya